بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بأسه الله وآل الأرض أهود إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد ما سصور أرمى لكم عليدي وأن اللوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha shi daga watan ramadan ne hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi ya daidai da tara ga watan biyar shekara da ashirin, inda muke gabatar da tafsiri a ƙarƙashin wannan mu'assasa mai wannan suna na ashabatul kiram muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira akwai abubuwa kamar haka akwai ɗan uwa mala bakar daga gombe wanda yana ɗi daga cikin wanda suke ba wannan tafiya gudunmuwa musamman ta harkar sadarwa a mahaifinsa na samu labari shi ma allah madafufin sarki ya yi masa rasuwa mala bakar a madadin wannan majalisi da kuma rabuwar majalisa sun kan karatu kan muna mika ta'aziyya zuwa gare ka Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta Allah ya ba ‘yan uwa da dangi da abokan arziki haƙorin rashi da ya bari na zuri'a a baya Allah kuma ya musu albarka mu da ya bari a baya kada Allah maɗaukakin sarki ya fitine mu bayan ainihin wato bashi sana abu na biyu kamar yadda muka yi magana a farko muka ce mutane waɗanda suke amfani da wato manhaja ta whatsapp a koda yaushe akwai yiwuwar take-taken da muka gani kamfanin whatsapp din za su iya yin wato bandin din shi za su iya lalata shi a daina aiki da shi to kafin matsalar ta faru ya zamanto mutane ba su da zaɓi sai muka ce akwai manhaja ta telegram manhaja ta telegram mun faɗa mun ce wato a ta fi manhaja ta whatsapp mutane ne da dama ba su sani ba saboda dalilai kamar haka dalili na farko idan mutum yana amfani da na farko dai wanda suke bibiyar karatuttukanmu kamar yadda sun san cewa ana samun abubuwa ne a playstore to playstore mutum zai shiga na wayarsa idan ya rubuta telegram da haka telegram ɗin nan yadda ake rubuta shi shine ci ne farko sai E sai L sai E da ka fara rubutawa ma zai ƙara maka idan ka sauke shi ana sa masa namba kamar yadda ake sama WhatsApp namba shi Telegram idan group ɗinsa aka buɗe yana ɗaukar adadi na mutane ya kai ninki dubin abin da group na WhatsApp yake ɗauka sannan a ciki duk wani mutum da ba namban wayan shi kake da shi ba to bai da alaƙa da kai baka da alaƙa da shi kamar yadda in an bude group na whatsapp za ka ga cewa da wanda ka sani da wanda baka sani ba yana da alaka da numban wayanka sai ne ba dole bane ya san kai kowaye amma shi telegram ba maganan ma mutum ya san ya mai alaka da namban wayanka in dai dama baka san shi ba bai san ka ba abu na biyu kuma a telegram shine abinda ake turawa ba shi da iyaka din nauyin bidiyo ko audio za ka iya tura shi ba tare da samun matsala ba sana abu na uku telegram idan kana sauke karatu a ciki ko ma abinda kake sauke in ta wannan hanyar ne bai sauka akan waya ya cika maka ita kamar yadda wasu yake sannan abu na hudu telegram idan aka ka shiga ciki daga ran da aka bude wannan gurufin har zuwa ran da ka shiga tun daga ran da aka fara shi ko me za ka gani a ciki sannan na hudu ko na biyar ran da wayar ka ta samu matsala ka fita in ka sake samun waya ka sake sa application din ka dawo da shi za ka ga duk abin da aka yi baka nan za ka tarar abin da aka yi kafin nan kana da shi wannan a shi ne dalili na sa muke cewa mutane su kokari su koma kan wannan manhaja ɗin ta telegram wannan suke bibiyar mu. za su iya komawa ta fin facebook su sasin idan suka sa shek musa yusuf amma bu wannan shek din ba ni bane na sa su malam musbahu ne da malam ali da su malam shanonu su suka je suka sa shek din nan ni ba ni bane dan kada wani ya ce a'a ai gashi nan ma da kaina na je na rubuta shek saboda guluyi idan ka sa in ka tafi a cikin shafin mutum zai ga wasu nambobi guda uku akwai sifili takwas sifili biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara ita ce nan ba ta tsaya ma'ana 0 is 0 2 3 2 ss sai 0 6 9 sai 0 8 1 ita ce nan ta biyu 0 8 1 sai 6 8 5 0 9 3 sai 2 6 ma'ana sifili takwas wato ɗaya shida takwas biyar sifili tara uku sai shida sai ainihin wato biyu sai sifili takwas sifili uku wato a uku sifili tara bakwai biyar biyu sai shida wato a tara biyu wato 0 is 0 3 0 9752 wa'annan su ne da in mutum yana buƙatar ƙarin bayanin abin da yake da alaƙa da telegram ɗin zai iya ainihin wato kira ɗaya daga cikin masu wa'innan nambobin don ƙarin bayani jiya mun tsaya a aya ta biyar ba mu gama ba a kar makalla bismillah al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu a'udhu billahi minash الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخجان ومن يكفر بالإسلام Mayan yi ta ƙoli, haɗi to aiyai dubu, wa Allah Ta'ala ya ce Aliyu ma yau ɗinnan nefa ku hillane kuma Tsayibatu aka halatta mu kucin ababai masu daɗi, watsa'amu Ladina Util kitaaba abincin wanda aka ba littafin hillulahum halin ne gare ku watsa'amu kuma hillulahum abincin ku halin ne gare su. a nan ne malaman balaga suke cewa akwai cikin wata amal utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum akwai utlika al'am an itlaqil lafz al'am wa arada bihi khas amma ana nufin kebantaccen wani abu wa huwa zaba'ihu shine abincin da ake yankawa jiya mun kawo a kawalu na malamai akan wannan matsala din da haka ba matsala ce ta tada rikici da jijiyar wuya idan kaya ga za ka iya ci ka ci in ba za ka iya ci ba wanda ya ɗauki shi kuma fahimtar za a ci shi kenan ka kyale shi da fahimtarsa wannan shi ne matsalar amma wani lokaci matsala irin wannan in an yi saɓani wani in kana da dalilin da za ka rinjiyar maimakon yi magana ta fuskar ilimi da dalili da ladabi da girmamawa sai ka ga ya zo ya yi magana kamar ra'ayin da yake kai shine kaɗai ra'ayi duk duniya malamai ba su yi wata magana ta ilimi ba sai wannan wanda wannan ina ganin bai dace ga dukkan wanda aka ce ɗalibi ba ne na karatu da haka za mu ga cewa a nan wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo abu guda biyu abincinmu ya halatta gare su abincinsu ya halatta gare mu amma maganan walmusanatu minil mu'minati da katangaggun ƴaƴa mata masu imani ya halatta ku aura ko kuma ƴaƴa akwai al'insanu da ma'anan wacce take kamammiya sannan akwai al'insan bisa da ma'anan wacce take ya kishiyar baiwa da aka duk malamai sun fassara wannan kewal sanatu katangaggu mata masu imani wacce take kamammiya ba ta yin zina Allah ya halatta a aure su sannan haka ya wacce ba baiwa ba Allah subhanahu wata'ala ita ma ya halitta aura haka nan wal muhsanatu min allazina utul kitaba min qablikum da waɗanda suke katangaggu ne kamammu daga cikin waɗanda aka ba littafi kafin ku idza ataytumuhunna ujurahunna idan kuka dauki sadaki kuka basu Allah subhanahu wata'ala ya halitta cewa ku aure su wa kama sharatallahu al-ihsan kaman yadda Allah ya shar'anta kamewa wa huwa al-iffa fin nisa'i shara sharatahu fil Rijali. haka ma sharadin yake a ɓangaren maza wa huwa an yakuna kunan rajulu shine mutum ya kasance muhsanan afifan kamamme baya yin zina kan mu ɗauka cewa abin mata kawai ya shafa yadda namiji aka ce kada ya auri mace sai wacce take kamammiya su ma matan Allah bai yadda su auri maza ba sai mazan da suke kamammu wannan shine ne abinda Allah madaukakin sarki yake magana da haka muhsinina kuna masu auren su shine a ashabu iffatin waɗanda suke kaman mudin ne ya ta'affauna na ta'affafuna bizwaji zina suna masu kame kansu ta hanyar yin auren don barin zina ghaira musafihina shine muhaziri na bizina ba kuna masu bayyanar da ainihin wato zina ba malamai sun ce wal musafihuna humuz zunatu allazina la yartadiduna amma asiyatin sune mazinatan da ba ma sa jin tsoro wajen saban Allah na zina wala yarudduna anfusahum amman ja'ahum kuma ba sa kawar da kai ga duk wanda ya zo musu aw humul ladina yuhajiruna bil ma'siyati allati ya'tunaha kamar yadda zamu ga cewa akwai gidajen karuwai yanzu a nan garin in ba dan yanzu da corona ta zo ba man sani ba ko ta kori kowa kowa ya wabe amma akwai titunan da zaka je ka samu yara yan shekara sha kada yan shekara ashirin yarinya bayan magarba ko bayan isha'i za ta yi wanka ta sa kaya ta zo ta tsaya bakin titi kawai tana jiran wanda zai zo ya ɗauke ta ne waye kuwa arne ne musulmi ne inda zai bata ta kuɗi to wannan dai yana daga cikin abin da Allah ya ce wato muhajirina wato a yana daga cikin gaira musafirina wannan bayyanar da zina ne kiri-kiri a fili kuma wannan kowa ya sani galibin jihohin ana samun wannan kuma jihohin da ko ka samu musulmi 100 bisa 100 ko ka samu 95 cikin 100 musulmi ne amma sai ka samu akwai wannan fasadin ta yadda bayan magariba ko isha'i ni ba zan faɗi guraren ba amma duk wanda yake ɗan gari ne a garin nan ya san guraren in bayan magariba ta ko isha'i ta yi daga nan har ƙarfe goma sha wani abu na dare yara ne kawai za su zo su jera akwai a can akwai a can akwai a can a wani lokaci muna fita mu je mu naɗo mu zo wajen karatu mai tawarwara don akwai abin da bai kamata ka jira a baka labari ba ka je ka gano da idanka don kada a rage ko a ƙara to a nan garin akwai gurana in kuma bukata ta kama don kada ka faɗa wani mai masan ina ake yin ɓannan ba bayan korona ta kori mutane shi ma ya ɗan ɓulla gurin wanda dai ya sani ya riga ya sani cewa a nan garin akwai guri kaza da guri kaza da guri kaza mata na tsayawa wannan guraren duka ya shiga cikin abin da Allah ya faɗa gaira musafihina ba su kuna masu bayyanar da zina ba a fili kiri-kiri ana yin ta yanzu akwai irin night club din nan da ake faɗa an fara bubuɗe su a wasu gurare kulub ne in an shiga da maza da mata kowa tsirara zai zauna a gurin an fara bubuɗe irin waɗannan ainihin wato abubuwan kuma sai ka ga dokar gwamnati wani sun cika ka'ida shikenan ba matsala in dai za su biya haraji ya sa malam ta bakin alarawu ya ce ba dole tattalin arziki ya kare ba a rasa wanda zai farfado da shi ai dole ne wallahi a takarar Allah ya wannan rigima jiba a takarar Allah wannan rigima gata a takarar wannan ai dole tattalin arziki ya kare a rasa wanda zai farfado da shi wallahi wallahi wannan shine to da haka wannan shine ghaira musafihina ba kuna masu bayyanar da zina ba kili da muzu kowa yana kallo da haka a cikin na da ghaira musafihina malaman balaga suka ce bainahuma sibaqun li'anna al-ihtana huna al-ifsa domin al'isan a nan ana nufin kamewa wasifa shi kuma asifa shi ne zina sannan wala mutakiri kudan shi ne ba kuna rikon su su zamanto muku abokan dadaro ba su ne musahibi khalilatin lizina sirri. wacce za ka ɗauko yarinya ka zo kai kamfin ɗinta ka ajiye ta a ɗakinka babu wanda ya san tana zaune ka ajiye ta tare kuke kwana tare kuke tashi kuma ba kuma ba shi akwai waɗannan wasu sun fi zuwa su je su ɗauko unguwannin anna kai ka zo kana cewa arne arne ka je ka ɗauko ya arne ka ajiye kuma kana murkushe. ta duk irin waɗannan abubuwan yana cikin abin da ya jawo mutanen mu kasanci da wulakanci Allah ka ji kammala bakar gumi abin da ya kalla kenan yana da rai ya kalli wani gari lokacin da alaƙar su ta lalace tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba musulmi ya ɗauko yadda ba ta musulmi bai zo ya ajiye ta yi mata ciki ta haihu ba wani abu bane ya tura ya ce a je a yi musu wa'azi su duk tsoron Allah su bari in ba haka ba musifa za ta faru aka je aka yi musu wa'azi masu wa'azi suna fitowa washe gari wajen gari mota ta lalace mutanen da aka je aka yi musu wa'azin suka ta izgiri ga masu wa'azi bayan an yi haka bai wuce kwana bakwai ba rikici ya faru tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba a garin suka wa musulmi kisan kare dangi wannan yana daga cikin matsalolin da suke faruwa Allah ya kiyaye kuma sai ka samu idan ma manyan mu ne galibi haka Allah zai jarabce su kaga wata ma daga coci za a shirya ta tattaho plan ne ta zo dilla da bin da ya kamata ta mai dama bai san addini ba za ta mai daga ƙarshe za ta ba kanta in ya riga dama kullum ga ta cinyare za ta sa wani gajeren wando ne ko ko menene mr cecilia komai nata a bayyane shi kuma ba mala'ika jibrilu ba kaga a hankali a hankali ita ce sakatariya kowa babu kowa a ofis daga shi ita sai duk irin waɗannan abubuwan duk sun ja mana kaskanci da wulakanci sau da haka ba yadda za a yi kamar yadda al'imamu bin al'aim ya faɗa a cikin littafin a adda'uwar dawa da al'ummar da ta ɗauki wannan abin a matsayin aikin yi to za ka samu cewa akwai matsala sannan muttakhiri jam'u muttakhir ne ismu fa'il ne na ittakhadha yattakhidu muttakhidun muttakhadun ittikhadun shine masdarin sa da haka wa hum ashabul ashiqati sune ma'abuta bigi aw humul ladina ya'tuna al-ma'siyata sirran su ne waɗanda suke zuwa su je su ɗauko yarinya su ajiye ta a ɓoye ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يصح عنده أقد الرجل الفاجر شيسا الإمام أحمد يتفتسوا a بقى دور أولي دنمج فاجري tare da yarinyar da aka san kamammiya ce to yanzu haka ake mun karanto a baya kalkashin wato a yasalunaka ma za mun faɗa mun ce tunda annabi Allah ya ce wa yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'i sai zamanto Allah da ya tashi zaɓar wa annabi mata sai ya ce al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibuna lit-tayyibati da haka sai ya zamanto annabi matansa tayyib ne da haka yake cewa bai yiwa yarinyar da aka san kamammiya ce mutumin da fajircinsa ya bayyana fajiri ne sannan a ɗauko shi a haɗa shi a wuri da ita amma za ka ga iyaye wannan abun bai dame su ba za ka ga yarinya ta haddace ƙur'ani wata wata rabin ƙur'ani mutanaki ba tana sa niƙabi tana yin azumin nafila ta yi sallah da daddare ta yi kara sai a a ɗauko wani fajiri lamba ta ɗaya sai haɗa ta da shi in kai magana sai a cewa ai yana da rumfuna goma sha takwas a layin yan gwal wai ne sakatare na dindindin ko mai na dindindin wallahi alam amma aikatar raba filaye da safiyu saboda haka wannan shi ne dalilin da ya sa a'a in ya zama fajiri lamba ta ɗaya kamata ya adakko fajira lamba ta ɗaya sai zama alkhabisatu lil khabisina matan banza sai a haɗa su da mazan banza saboda yanzu nan ina fitowa irin wannan kusan kirtin a yarinya ce take complain cewa akwai mijinta da yake yana da kuɗi yana da dama akwai matan da ta san yana mu'amala da su kafin ya aure ta wasu ma shekara goma sha wani abu ta yadda tana jin tattaunawar da suke wani lokaci ta waya kalmomi na batsa ta yadda zina daga ta zama masa jiki ba yadda za a yi amma saboda kaga da kuma yana da kaya su ko wani lokaci mata idan kana da kaya to babu ruwansu wannan hatsarin ko suna fuskantar shi ba matsala ba ne in dai akwai kaya wata wata rigima in ga ana maka ita a ramma ba kaya ne Ba ka kwanta kan kaya ba ne amma da ka hau kan kaya shi kenan, sai ka ga dole za a dinga lallaba ka to wannan shi ne kuma wannan matsalar tana faruwa Ka ga mutum fajiri fasiki lamba ta ɗaya, sai a ɗauko yarinya mutu ne kirki mumina saliha sai a haɗa shi da ita in ka bibiyi dalilin sai ka samu duka bai wuce ba iyayen kawai abin da suka hango sun hango yana da wani rufin asiri na duniya ne kamar yadda su suke gani Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye da haka za mu ga a nan wajen Allah maɗaukakin sarki ya halatta ma'auri matan ahalul kitabi akwai abu guda biyu mun yi musharaka da mu da su ɗaya kuma ya keɓance mu mu kaɗai ban da su menene abincinmu ya halatta gare su abincinsu ya halatta gare mu amma matansu sun halatta gare mu amma matan musulmi ba su halatta gare su ba wannan shi ne wani malami yana karatu wani ya zo ya same shi ya ce wannan addinin naku na musulunci ba shi da adalci domin inda akwai cikakken adalci ta yaya za a yi a ce ku a halatta muku addinin ku ku auri matan mu halin kitabi amma addinin ku ya kiyarda ku ku mu auri matan ku sai yace zauna zan maka bayani kuma zaka fahimta yace na farko abin da yasa Allah ya ce mu mu auri matan ku ku auri namu saboda kaga ana son zaman lafiya yace eh haka ne abinda zai baka mamaki yanzu kalmar almasihu da Isa ibn Maryam yadda Allah ya ambace ta a cikin Qur'ani annabin musulmin da aka sauka da Qur'ani ba ambace sunansa haka ba gabaki dai sunan annabi Muhammad waje hudu ne cikin Qur'ani da haka duk musulmi yana ganin girman na na Maryamu sannan yana ganin girman annabi Isa shi yasa idan wacce ba musulma ba ta zo zama ƙarƙashin musulmi to abinda zai sa a samu rikici na ya taba abin da take ganin girma a samu matsala babu wannan domin yana ganin girman annabi isa lamba ta ɗaya kuma duk musulmi yana da itikadin taba mutuncin annabi isa wajen ka zage shi daidai yake da zagin annabi muhammad taba mutuncin na na maryamu daidai yake da zagin raguwar ainihin wato bayan allah mutanen kirki shi yasa ka ga duk ƙur'ani hatta matar raguwar annaba babu matar da ƙur'ani ya ambaci sunanta sai na na maryamu ita kadai kaga idan ta zo zama ƙarƙashin musulmi su babu matsala don abin da take girmamawa shi ma yana girmama ya ce ko kuma matsalar idan mace musulma ta tashi ta je zama ƙarƙashin ku ku ba kwa ganin girman annabi muhammad za ku iya zagin shi za ku iya cin mutuncin shi za ku iya faɗa maganganun da ku ga dama ya ce to ku dawo landa kuka dawo kuna ganin girman annabi kamar yadda muke girmama annabi isa da maryam sai a baku aure kuma kaga daga lokacin da mutum zai dawo da aƙidar yana ganin girman annabi muhammad irin yadda yake girmama annabi isa da na maryam ai kaga lazim ne dole ya zama musulmi sannan a ƙarƙashin wannan addinin musulunci da ya ce ya halatta a fa gane bambanci tsakanin ya halatta ko mustahabbi ne ko wajibi ne ya halatta abinda in kayi shi ba ka da lada ba ka da in kayi shi shi kenan ba wani lada kake da shi in ba ka yi ba da yinsa da yinsa duka dubbarinsa daya to kada ya halatta ya kai zuwa ga haram domin da wannan ne wasu suke fakewa cewa ya halatta auren ahalul kitabi kaga mutum shi a kankin kanshi bai da addini bai da tarbiyya bai da manufa sai ya je ya auri wacce ba musulma ba maimakon ya zama babban target ɗinsa wajen auro ta shine addinin musulunci ya ƙaru ta hanyar sanar da ita ɗabi'un musulunci ta hanyar kaza ta hanyar kaza sai ka ga yaƙi sai ya zo sai a yi sakaci sai a haifi yara hudu biyar shida sai yaran a raba su biyu ita ta ja uku shi ya ja uku ranar lahadi ta ja uku su yi coci sun ba addinin da take kai ranar juma'a ya ja uku su masallaci su kuma sun ba addinin da yake kai a gida ɗaya da haka ya kamata a gane cewa ya halatta daban ba wajibi aka ce ba ba mustahabbi ba sannan ya halatta ba ga kowa ba dole sai an yi la'akari da abin da zai biyo baya na masalihu da mafasidu ta yadda idan ka aure ta kana da ƙarfin addini da tarbiyyar da koda ita bata musulunta ba ya'yan da kuka haifa da ita za su samu tsayuwa kan addinin Allah ba za su karkace ba da yawa an sha samu wasu su aure mata waɗanda ba musulmi ba daga ƙarshe maimakon zakara ya janyo ƙara sai ka samu kaja ta za zakara maimakon shi ya ja ta zuwa ga addinin musulunci sai kaga ita ta ja shi zuwa ga addinin da ba na musulunci ba kaga wannan kasirar duniya wal akhirah dalika huwa al-khusran al-mubin to wannan yana daga cikin abin da ya kamata a yi la'akari da shi a ƙarƙashin wannan da haka ba abu bane wanda yake sake don wasu kawai suna ɗaukan ya halattan abin da zai biyo baya bayan halattin ba sa yin la'akari da shi Allah ta'ala ya ce mana wa man yakfur duk mutumin da ya kafirce bil imani da imani da Allah to faqad habita amaluhu aikin sa ya lalace wa man yakfur bil imani yunkur shara'i al islam wa yajhad bid din wanda aka waye gari yana inkarin shari'ar musulunci yana mutum addini to a lokacin shi kenan an samu matsala alimam imam ibn ashur a littafinsa at-tahrir wa tanwir yake cewa al-muradu bil imani shine al-iman al-ma'hud imani wanda aka sani aka saba da shi wa huwa iman al-muslimin alladhi bisababihi lukibu bil mu'minina imanin musulmai wanda saboda shi aka yi musu lakabi da mu'mini Ya ce kufru huna al bin rusul ya kunshi kafircewa manzannin Allah ay yunkiru al imana ay yunkiru ma al min ya yi inkarin abinda wato imani yake hukuntawa na akudurci iz yayin da al imanu sara laqaban lil majmu'i ma yajibu tasdiqu bihi imani ya zamanto laqabi ne a nan wajen na duk abin da Allah ya lizumta wa ɗan adam wajibi ne ya ƙudurce shi da duk mutumin da ya haka to ya riga ya ɓata ainihin wato aikinsa za mu ga Allah ta'ala yana ce mana allazina atina humul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi sai ce ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasiru? wanda muka ba su littafi suna karanta shi suna bin shi matukar bi to wayannan su ne suka yi imani da shi wanda suka kafirce masa Allah ya ce wa'annan su ne masu tabiwa Allah madaukakin sarki ya ƙara ce mana inna dina inda Allahin Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'adi ma a al-ilmu baghyan bainahum sai yace wa man yakfuru bi ayati lahi fa inna Allaha sari'ul hisab nan ya faɗi cewa wanda ya kafirce ma ayoyin Allah da haka da muga Allah ya ce mana ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabin ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabin ladhi anzala min qablu sai yace wa man yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida wannan ya bace fata wanda yake yayi nisa daga rahamar Allah sannan sai da ya kawo wa man yakfur bil imani man din harfu ismu shartin ne sannan ga yakfur wato fi'ilin ne mudari'un majazumin biman a shardiya bil imanin aljaruwar jar ne to faqat fa waqi'a fi jawabin ash-shart harfu tahqiqin ma a fi'ilun ma ne tabbas duk mutumin da ya cewa imani da Allah shi sa muka ci akwai al-kufru bil iman sannan akwai al-kufru billahi al-kufru billahi dama asali mutum bai yadda da Allah ba bai imani da shi ba al bil iman ka yadda da Allah daga baya ka zo ka musa wani abu wanda in aka musa shi yana sa mutum ya fita addinin musulunci wanda daga nan ne kuma ridda take biyo baya Allah madaukakin sarki ya tsare mu da ridda faqad habita amalu amaluhu aikin sa ya lalace wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma al hali al akhirah ina cikin masu asara akwai ainihin wato habita ya habatu habatan wa hubudan wanda shine masdarinsa sa akwai ahbata yuhbitu akwai al-ihbas wanda shine masdarin sa da haka akan ce ahbata amalahu yuhbituhu wa ahbatahu Allah wa huwa ma'khudun min maddati habata allati tadullu ala butlanin aw alami wanda duk da aka amfani da wannan kalmar ta habita to yana nuna lalacewar abu ko wani abu ya faru kana jin radadi daga nan ne akan ce ahbatallahu amalar kafiri ai, abtalahu Allah ya lalata aikin kafiri wannan ya zo cikin maqayisul lugha na ibn al-faris a majalladi na uku shafi na 130 al-imam al-qurtubi ya kawo magana irin wannan ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa wal habatu bi kasr al-muwahhada wal hubut shine fasadu shay'in lalacewar abu kana salihin abin da ya zaman da yana da kyau wa min husun miyar bi fatahataini Maradun daga nan ne aka kira alhabatu kowanne a masa fataha maradun rashin lafiya ne yusibul ibla min jara'i akalil khudar wanda yake samun raƙumi kamar ƙazuwa daga cin abubuwan da yake kore ne na ganyaye fi awwalin rabi a farkon damana daga nan fatan tafi ku am'a'uha sai an hanjin raƙumi sai ta kumbura wa rubba ma mata wani lokaci da yawa yakan ja wannan sai sa raƙumin ya mutu ya ce wa fi'ilu habita yuqdinu fi'ilin habita in kaga an yi aiki da shi yana sanar da kai cewa bi annal habita kana salihan shi wanda aka ce aikinsa ya lalace to aikin da na kirki ne ba ila fasadi sai ya juya daga aiki mai kyau sai ya koma aiki mara kyau yace wal muradu min al fasad huna shine ad-daya'u wal butlan shine abu ya tozarta ya lalace wa huwa ashaddul kuma in kaga an yi amfani da habita to yana gaba da alfasadu lalacewa ya fi karfin alfasadu yace fadalla fi'lu habita ala anna al a'mala salihatu laka da kaga an yi amfani da habita to yana nuna cewa mutumin aikinsa na kirki ne a farko daga baya sai aka samu matsala shine habita wannan shine bambancinsa da ainihin wato fasada al-imam ibnu jarir sabari yake cewa Allah ya ce wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu shine wa man yajhad ma amara Allah bi tasdiqihi min tauhidillah duk mutumin da ya musa abinda Allah ya ce ya kudirce wajen gaskata shi ta hanyar kadaita Allah wa nabuwatu muhammadin sallallahu alaihi wa wa sallam da kuma annabcin annabi muhammad wa ma ja'a bihi min indillahi da abinda annabi ya zo da shi daga wajen Allah wa huwa al-iman alladhi qala Allah jalla sanahu shine imanin da Allah yace wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu yace yaqulu qad batala thawabu amalihi aikin sa na lada ya lalace alladhi kana ya'maluhu fi dunya wanda yake aikatawa a duniya yarju an yudrika bihi manzilatan inda Allah aikin da kake ganin idan ka je lahira zaka samu wani matsayi da shi a wajen Allah to aikin ya riga ya lalace wa huwa min al-khasir al-akhirati min al-khasirin yace yaqulu wa huwa fil akhirati min al-halikin alladhina ghabanu anfusahum khuzuzaha min sawabillahi yana daga cikin wa'inda alahira sun faru kansu wajen rabansu da suke gani na samun sakamako a wajen Allah to an samu matsala ta yadda sun kafirce wa Allah subhanahu wata'ala sun kafirce wa manzon Allah sannan wa amalihim bi ghairi ta'ati Allah aikin su ba akan wani da'ar Allah madaukakin sarki aka yi shi ba da haka zamu ga cewa ayat da muka yi ta maimaitawa saboda wannan munasabar yas'alunaka an ash-shahr al-haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabirun azuwa inda Allah yace wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba za su ta yakakku har sai sun kawar da ku daga addinin musulunci matukar sun samu dama da haka Allah sai yace wa man yartadid minkum an dini duk wanda ya ridda a cikin ku ya bar addinin musulunci fa ya mutu ya mutu wa huwa kafirun alhali yana kafiri fa ula'ika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah to wannan duk aikin da kai a duniya da lahira aikin ya lalace wa ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun shi yasa idan muka lura da wannan ayar na wa man yafur bil imani faqad habita amaluhu ba da ka kafirce ma Allah ba ko imani da Allah nan take aikin kake lalace wannan ayar ta kawo cewa wato wa man yartafi minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafir sai in ka mutu alhali kana kafiri baka dawo ka gyara ma to daga lokacin ne duk aikin da kai ma Allah aikin ya riga ya lalace kuma a lahira mutum yana daga cikin masu hasara Allah ka raba mana hasara ta duniya da lahira za mu ga Allah ta'ala ya ƙara maimaita mana ya ce innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wanda suke kafirce ma ayoyin Allah wa ya katuluna na bi da haƙƙin su kashe annabawa babu dalili wa ya katuluna ya ya'muruna bil qisti minan Nasi? su kashe wanda za su tashi su ce yi umarni da kyakkyawan abu Allah yake fa bashirhum bi azabin alim ay musu bishara da azaba mai raɗaɗi. sai ce ulaika na habitat a wa inna wa inda sune aikin su ya lalace fi dunya wal wa ma min nasirin a duniya da lahira kuma ran da za a tsaya gaban Allah ba su da wanda zai taimake su da haka za mu ga a suratul an'ami da ya lissafo annabawa guda goma sha takwas tun daga watilka hujjatuna atina ha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi dawuda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun وكذلك نجزي الموسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ليجمع سيك ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا da wa'annan annabawan sun yi shirka da Allah la habita anhum ma kanu ya'malun da duk abin da suka yi ma Allah na aiki da Allah madaukakin sarki ya lalata shi za mu ga Allah ta'ala ya ƙara ce mana wallazina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati wanda suka ƙaryata ayoyin mu da kuma haduwa da mu sai ce habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun aikin su ta lalace kuma ba za a saka musu da komai ma sai abin da suka yi na aiki Allah ta'ala ya ƙara ce mana ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufri sai ce ula'ika habitat a amalin wafin nari hunfi a khalidin irin wa'annan bai dace ga mushrikai ba a fi su za su laye masallatan Allah kuma su a kankin kansu sun shaidawa cewa kansu kafirai ne da aka irin waɗannan su ne aikin su inda ta lalace kuma a lahira za su dawwama a cikinta da aka za mu ga Allah ya ce kallazi na min kabliku kamar waɗanda suke gabaninku kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada sun fi ku yawan dukiya da 'ya'ya fastamta'u bi khalaqihim suka ji daɗi da rabansu na duniya atun bi khalaqikum kuma kuna jin daɗi da naku rabon kamar samta allazina min qablikum bi khalaqihim kamar yadda wanda suke gaban ku suka ji daɗi da rabansu da Allah ya ɗiba musu a nan duniya wa khuttum kuka kuda cikin banna yanzu kuma kallabi kazu kamar waɗanda su ma suka kuda a bayan ku sai ce ula'ika habitat a'maluhum fid duniya wal akhirah wa ula'ika humul khasirun wayannan sune wanda aikin su ya lalace duniya da lahira kuma suna cikin masu hasara sannan zamu ga Allah ta'ala ya ƙara ce mana man kana ridul al'ajilata duk wanda ke nufin magaggauciya wa man kana ridul al-hayata ad-dunya wa zinataha a ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun idan kana aiki wanda ya kamata ka dimfari lahira ya zamanto kana yin shi ba don kuma don ka samu duniya Allah ya ce za mu gaggauto maka ka ci ka cinye abin da za ka ci a nan duniya sai ce ula'ika na laysa lahum fil akhirati illa na wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu duk abin da mutum na aiki sai Allah subhanahu ya lalata wannan aikin sannan zamu ga Allah ta'ala yana ce mana kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan ba za mu ba ku labari mafi muni mafi tabiwa wajen aiki ba sai ce dallasa dalla yi umfin hayatin duniya. wanda aikin su ya lalace a wannan rayuwar ta duniya amma fa wa na yahsabuna su nuna sun'a tsammanin suke kyakkyawan aiki suke babu babban bala'i ka ɗauka aikin kirki kake ma Allah sai an je lahira ga ashe aikin banza kai sai ce ulaika alladina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna aka wannan sune waɗanda aikin su ya lalace ko ma'auni ba za mu iya tsayar musu ba in ji Allah subhanahu ta'ala da haka za zamu ga Allah ya ce wa annabi wala qad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirina wallahi idan kai shirka sai mun bata aikin ka sai ka kasance daga cikin mutane masu hasara sannan Allah ya ce wallazina kafaru fata'asal lahum wa adalla a'malahum ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم saboda sun ki abinda Allah ya saukar sai Allah ya lalata aikinsu sannan ya ƙara cewa zalikum zalika bi annakum ittabu ma askata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum sannan Allah ya ce mana innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqu ar-rasula min ba da mata bayyana al-huda lan yudurru Allah shay'an sai ce wa sayuhbitu a'malahum wanda suka kafirta da Allah suka toshe mutane daga tafarkin addinin musulunci bayan suka sabawa manzon Allah bayan shirya ta bayyana gare su ba za su cutar da Allah da komai ba kuma da sannan aikin da suka yi zai lalata Allah zai lalata aikin shi yasa za ga Allah ta'ala ya hana ku hatta daga murya a gaban annabi yace kada ai ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kakku daga muryar ku sama da muryar manzon Allah wala tajharu lahu bil qawli ka jahali ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun saboda akwai lokacin da aikin ka zai lalace tsakaninka da Allah ba kamar san ya lalace ba kuma kana tsammanin na kirki ne sai an je lahira kaga akasin haka ya ainihin wato faru da haka Allah ta'ala ya ce akwai wa'inda wa qadimna ila ma amilu min amali za su zo wa Allah da aiki na kirki faja'alnahu haba'an mansura suna kallo za a sa aikin ya shi kura a sheƙe shi a watsar da shi aikin ba za a karɓa ba to da abin da zai jayu zuwa ga mutum ya ɗauki tsawon lokaci yana aiki ya mutu yana tsammanin aikin kirki yake sai an je lahira ya ga Allah subhanahu wata'ala ya lalata aikin to mutum ya guje shi shi yasa Allah ya ce an ta habata a amalukum kada aikin ku ya lalace wa antum la tashkuru shi yasa yana daga cikin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da rai ko bai da rai ko masallacin annabi kadi. ya kamata mutum ya zamanto mai ladabi sai na Umar yana zaune a masallaci ya ga wasu mutane sun zo sun zauna a baya suna ta surutu yace a kira masa su da aka kira ya kalle su ya ga bai san su bai ce ku baki ne suka ce eh, mu baki ne ba an garin nan ba ne ya ce wallahi kun ci sa'a da yan garin nan ne ku wallahi da sai na san an ba ku kashi ya ce yana daga cikin girmama annabi muhammad ko bayan bai da rai tunda su waye a kansa ayat ta sauka shi da sai na abubakar matsala ta faru ya ja ya ja Allah ya kira su ya ce ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ku daina daga murya ku sama da murya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kada sashin ku ya dinga kiran annabi kamar yadda sashi ke kiran sashi dole kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zama akwai mutuntawa a ciki da haka Allah ya faɗa musu illar shine in kuka ci gaba da yi Allah zai iya lalata aikin ku ba kuma sani ba shine dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya hana ibnu ashur yace wal muradu dalili shine at-tahziru min al-irtidad an al-imani abinda yasa Allah ya kawo wannan ayar fa gargadi ne da kashedi da ahir da jan kunne Allah ke mana akan duk abinda zai bayo mai ridda mutum ya lalata alaƙarsa da Allah ya bar addinin musulunci za ku ga cewa littattafan fikihu galibi da littattafan hadisi malamai suna buɗe babin ridda waye ke yin ridda musulmi ne ke ridda ba arne bane dama dama shi bai shigo ciki ba kalmar ridda a lugha shine dama arruju kamar mutum ya tau ta inda ya tau ya koma ne daga nan ne aka samu ridda daga raddada ne sai zaman to radda aka samu ainihin wato ridda sai ce wa tarjibu fi dukhul fihi da kuma kwadaitarwa wajen abin da ya shafi shiga cikin والترغيب في الدخول فيه da kuma kwadaitarwa cikin abin da ya shafi shiga cikin imani kazalika li ya'lama ahlul kitabi Allah ya kawo wannan ne jimla ta wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin saboda ahlul kitabi su sani annahu la tanfa'uhum qurbatuhum wa a'maluhum kusancin da suke da shi da aikin da suke da shi da galibin wa'annan mutanen da Allah yake ta kira ahlul kitabi ai wasu su jikokin annabawa ne to kasance wasu suna da alaka da annabawa da aikin da suka yi wa ya alamal mushriku na zalika kuma mushrikai su san wannan cewa duk yadda kake da alaka da wani idan alakar ka ta imani da Allah ta lalace to Allah bai da alaka da kai wannan ita ce alaka ta farko shi yasa zamu ga Allah da ya tashi sai ce amanar rasulu shi ma manzon yayi imani bima unzila ilaihi min rabbi sai yace wal mu'minuna da kuma masu imanin da suke tare da shi sannan za mu ga cewa ko mata ne suka zo a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mubai'a abinda Allah ya ce ya ayu annabi idza ja'aka almu'minatu idan wannan alaka ta imani ta lalace to kakka ɗauka kana da alaƙa da Allah ko kai ɗan gidan waye kuma kowaye babanka kowaye ya haife ka Allah bai da alaƙa da kai sai ya ce wa jumlatu wa man yafur bil imani faqad habita amaluhu sai ya ce mu'taridatun bainal jumal jumla ce i'tiradiyya wal maqsudu dalilin da yasa kuma Allah ya kawo jumla itiradiya a nan at-tanbihu ala anna ibahatu tazawuj an-nisa'i ahli kitabi dan a fadakar a nan wajen da Allah ya siya halatta a auri matan ahalar kitabi la ya tsabi taskiyatan lihali bai hukunta cewa halinsu kuma na kirki ne sai ya ce walakin zalika taysirun alal musulmi na wannan sauƙaƙewa ne ga musulmi don wasu sun kawo sababin nuzulun akwai wasu daga cikin matan ahalar kitabin da suka ce tunda kaga Allah ya ce a aure mu to alama ne cewa addinin mu yana da kyau shi yasa Allah ya halatta aure mu shine Allah sai ya kawo man yakfur bil imani to faqad habita amalu wa huwa fil akhirati min al khasir a cikin da dama kun riga kun kafarta da Allah ta hanyar cewa Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki maganan cewa a aure ku wannan sauki ne ga musulman kaɗai. amma ba wai dan kuna da wani matsayi a wajen Allah ba abinda kuke na kike ne ba shi bane dalili wannan shine to duk kuma wanda ya san abinda ake ce masa jumla i'tiradiyya shine an yi wuta fi asna'il kalami au kalamai ne muttasilaini ma'anan bishe'in a zo da magana ana cikin magana tsakanin ko maganganu guda biyu wanda suke da alaƙa da juna wanda ya tummul gardul asali biduni wanda maganar za ta iya tsayuwa ko ba wannan maganar da aka kawo ita ce jimla ɗaya amma me yasa ake kawo jimla ɗaya saboda a nuna maka matsalar tana da matukar muhimmanci kuma akwai wani bayani na ilimi da ƙi mai zurfi a cikinta shi yasa sai a kawo jimla a kiradiyya wannan ne dalilin da yasa da Allah ya gama magana sai ka wannan jimla a kiradiya din to man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa fi fil akhirati min al malamai na lugha sun yi bayanin cewa akwai dalilai guda wajen takwas da ke sa a kawo jimla a kiradiyya na farko akwai taqrirul kalam tabbatar da zance shine magana ce ake yi dan a ƙara tabbatar da ita ana cikin yi sai a kawo jumla itiradiyya Allah ya faɗa mana a suratu Yusuf ya ce tallahi laqad alimtum ma ji'ina linusida fil ardi dan haka wannan tallahi laqad alimtum ma ji'ina linusida fil ardi jumlatu ta laqad alimtum malamai suka ce itiradiyya ce menene ma'anan kawo ta shine isbatul bara'a min tuhmatis sariqa wato tabbatar da cewa lallai wato ba su da alaka da abin da ya shafi ainihin wato sata wannan abu na biyu daga cikin dalilan da ke sa a kawo jimla aitradiya idan ana magana shi ne qasdut tanzihi idan ana so a tsarkake abu shi yasa zamu ga Allah yace wa yaj'aluna lillahi wa yaj'aluna lillahi albanat sai ce subhanahu wa lahum ma yastahun sannan akwai qasdut tabarru idan ana neman albarkar abu ana cikin magana to ana iya kawo jumla itiradiyya shi yasa Allah yake cewa laqad sadaqallahu rasuluhu, ar-ru'ya bil haqq sai yace la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah wannan shine dalili na uku sannan akwai qasdu ta'aki idan ana so a karfafa zance to ana cikin magana ana iya kawo jumla itiradiyya tsakanin wannan zancen da wannan zancen kamar yadda Allah ya ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum sai ce wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim a cikin wannan akwai itiradi guda biyu itiradi na farko shine wa innahu laqasamun baina jawab baina alqasmi wa jawabi tsakanin kasan da kuma rantsuwa din sannan wa atiradun bi qawlihi law ta'lamuna baina sifa wal mawsuf wannan shine dalili da haka manufar shine ta'azimu sha'ani ma aqsama bihi min mawaqi'in nujum wato girmama rantsuwar da ƙarfafa ta dangane da abin da ya shafi inda alƙur'ani yake sauka kaɗan kaɗan sannan wata akidu ihlalihi fin nufusi da kuma ƙarfafa saukar da shi a cikin rayukan mutane sannan abu na biyar da ke sa a kawo jami'i tiradiyya a kawo sani bayanan lil'awwal idan aka kawo abubuwa guda biyu to sai a kawo jumla ɗaya tiradiyya don ya zamanto na biyun bayani ne ga na farko za mu ga Allah ta'ala ya ce mana inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin wannan jimla ce itiradiya da yace fa'atu hunna min haifu amarakum Allah da kuma fadin Allah nisa'ukum harsul lakum wa huma muttasilani ma'an suna hade li'anna sana wato li'anar sani bayanin lil awwal saboda nabiyin bayani ne akan na farko ka annahu qala hunna min haythu yahsul minhu al-harasu sana akan kawo jimla itiradiya da ma'adan mai taksis taksis ahadul madhkurin bi ziyadati at-ta'qid ala amrin al qulqa bihima abubuwa ne guda biyu ana so a kebance daya da ƙarin ƙarfafawa akan kan ɗaya saboda shi ɗayan ya ratayu da abinda da ɗayan bai ratayu da shi ba Allah ya ce mana wasainal insana biwalidayhi sai yace hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin sai yace wa fisaluhu wato wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini zamu ga Allah da yace wasaina wa baina wasaina wa bainal musa bi tsakanin wa wasaina da kuma abinda aka yi wasiyan da shi wa zalika li izkaril walad wannan Allah ya kawo jimla itiradiya ne dan a tunatar da ɗa bima ka abbadat ummuhu ga abin da mahaifiyarsa ta yi gogayya da shi minal mashakka na wahala minal mashakka na wahala fi hamlihi wajen ɗaukar cikinsa wa fisalihi da yayansa fa zikirul hamli ambatan cikin da Allah ya yi ta ɗauka wal fisali da kuma yayi yufidu ziyadatu tawsiyati bil um wannan yana fa'idantar da ƙarin yin wasiya ta ɓangaren kula da haƙƙin uwa ya fi girma sama da ɓangaren abin da ya shafi haƙƙin uba saboda ita mai uwa ta ɗauki almashakka da wahala wajen ɗaukan ciki abin da shi uba bai ɗauka ba wannan na cikin dalilin da ke sa a kawo jumla a itiradiyya sannan wani lokaci ziyaratar radda alhasmi idan ana so a ƙara raddi ga abokin husuma sai a kawo jumla a itiradiyya kamar yadda Allah ya ce wa idza baddalna ayatan makana aya sai ce wallahu a'lamu bima yunzil qalu inna ma anta muftar da haka sai aka kawo tiradun bi'is sai aka kawo ikirari da iza da kuma jawabi na iza din shine wallahu a'lamu bima yunzil fa ka'annahu arada an yujibahum an da'awahum fa ja'ala al-jawabu ikiraran kaman Allah yana so ya ba su amsa kan maganar da suka yi shi yasa sai aka kawo jumla ikiradiya sannan akwai al-idla'u bil hujja idan ana so a kafa ma mutum hujja akan kawo wato jumla itiradiya kamar yadda yace wa ma arsalna min qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna ku tambayi masana in ku ba ku sani ba bil bayyinati waz zubur in ba ku san al bayyina ba da az zubur sai yace malamai suka ce da haka nan wajen fa'atara da bi qawlihi فاسألوا بين قوله نوهي إليه وبين قوله بالبينات izaharar إظهارا لقوة الحجة عليهم saboda a bayyanar da cewa wa'incan da aka ce a tambaya da annabawan da aka saukar ma da wa'ayi saboda karfin dalilin da suke da shi shi sa Allah sarki yace a tambaye su da haka shine dalilin da a nan wajen Allah ta'ala ya kawo jumla itiradiya wanda wannan matsala ce kai wacce take da alaƙa da luga kamar yadda aka sani muna da jimla a nahawu wacce take laha mahallun min al-i'rab akwai wacce la mahalla laha min al-i'rab to haka muke da jimla i'tiradiyya to dukkan jimla da kada an ce maka wannan jimla ce i'tiradiyya to dai daga cikin dalilan nan guda takwas ke sa a kawo jimla i'tiradiyya idan ana yin ainihin wato magana da haka al qur'ani haka ya faɗa a cikin adwa'ul bayan yace wannan ayar da aka kawo anan ba tana nufin da mutum ya yi ridda ba ko ya bar addinin musulunci aikinsa ya lalace sai idan ya mutu a kai bai dawo ba da lokacin ne faƙad habita amaluhu sannan wa huwa fil akhirati min al khasirin Allah ka raba mu da yin hasara duniya da lahira ana nuna cewa lokaci yayi da mu kokari mu takaita anan wa bi hadha al qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh